duk da zurfin da hukumar zaɓe ta najeriya ta yi dangane da shirye-shiryen zaɓe a duk faɗin najeriya a ranakun 28 ga wannan wata da kuma 11 ga watan afrilu akwai yunkurin da waɗansu 'yan siyasa da ma jam'iyyun siyasa suke yi a bayan fage na neman hanyoyin ƙara ɗage zaɓen zuwa wani lokaci nan gaba a wannan tsari ne akwai waɗansu jam'iyyun siyasa da suka saka ƙarace-ƙarace a kotuna domin neman ƙarin wa'adin lokaci da kuma ƙalubalantar hukumar zaɓe akan dalilai daban-daban na hana ta shirya zaɓe kamar yadda aka tsara amma a fira da na yi da shi ɗaya daga cikin jam'iyyun siyasa na najeriya wato labour party shugaban jam'iyyar alhaji abdulkadir abdulsalami ya shaida min a abuja cewar babu adalci a wannan yunkurin da ake yi a yanzu a bisa ga matsayin fati namu ba za a wa mutanen ƙasar nan adalci ba ina ce za a daɗa ƙara daga lokaci don daman can goyi ba a daga zuwa da makonnin shida amma a ce za a sake daga to ba adalci ba tun da yake a tahir jiga ce a shirye yake a gudanar da zaben nan a je gaba a yi zaben to amma ka san ko wancan karo ma kafin a ɗaga shi ya riga ya ce shirye suke su yi zaɓe ya ga majalisar ƙasa ya ga muku ku 'yan siyasa a mitin da kuka yi amma har wa yau dai aka ɗaga wannan ba ganin ba mamaki ba ne a ce kuma za a sake yunkurin a ƙara ɗagawa. lokacin da ya kire mu da ya mana jawabi muka lura la'akari da abubuwa da yawa yana cikin waɗanda sun fice lalle a lokacin na ɗaga amma yanzu ba zai yiwu ba ba zai daidai ba za a daɗa ɗaga wannan zaɓen. amma Eh, kana ganin akwai wani abu da ya canja ne shin an gama yaƙi da 'yan ƙungiyar na boko haram ne ko kuwa wani abu ah. sabo ya faru da zai sa yanzu akwai sukunin a yi zaɓen. Ah, insha Allah an sun canza ba ko inda yake yaƙi yaƙi yanzu ai ka san 'yan boko haram din ma Allah ya fara kai su sa ai tun da har ga shugaban Chadi ya ce ya san inda shugaban Boko Haram yake in bai nuna kansa ba za a kama shi to ka za a samu ci gaba wajen yaki na bangaren yaki kuma shi a tahirin a tahirin da gaɗa mutanensa sun faɗa mutanen ƙasar da cewa an daɗa karɓar katin da zaɓe to ka ga an samu ci gaba a bangaren nan. to yanzu me za ku yi idan sojoji suka ce ba su shirya zaɓe ba har yanzu suna ƙarin wa'adin lokaci. shi sa na faɗa ba wannan ba ciwa ba wannan ma ba zai yi ba kada ba a yi tunanin nan don yadda da ce na farko ba za a mutanen kasar nan adalci ba a ce za a daɗa daga wannan zaɓuɓɓukan domin yanzu 'yan siyasa sun kashe kuɗin su ba don kuɗin suke da shi duk kusan ya ƙare kuma ga kuɗin biyan agent a za a ce za a sake ɗaga hatu ba yi ba. Alhaji Abdulkadir Abdulsalami kenan shugaban jam'iyyar Labour Party a tattaunawar da na yi da shi a Abuja. amma babu shakka har yanzu akwai waɗansu masu faɗa aji da ta bayan fage suna ta kai goro da mari domin duban hanyoyin da za a ƙara ɗaga wannan zaɓe ko ma a canza tsarin yin shi masu wani lokaci nan gaba wanda ake ganin cewa zai iya cin karo da tsare-tsare na dokokin najeriya da ma tsarin da gwamnatin ke bi na tabbatar da cewa an gudanar zaɓe bisa ga samun tsarin da hukumar zaɓe ta tsara za a yi kuma za a bi shi kai da fata umar faruk musa amurka a abuja najeriya